ke da hannu a cikin wannan lalace wannan daren. Ya ce wani ka dora min laifi ne. Anya a cikin hayyacin da kake kuwa. Na san iya adadin mutanen da aka yi to bikin nan. Shit! Ha? ya all inconclusive. Zo mu je, zo mu je, zo mu je, zo mu je, zo mu je, zo mu je. amarya da ango za su sallama dukkan baki daga nan za su wuce gida kai ina wallahi ba zai yi ba saboda me akan me ba mu san yancin mu ne? wannan an cin mutunci ne da wulakanci rana mai muhimmanci ranar da kowane rana muhimmanci a na ranar farin ciki na an mayar mata shi ranar bakin ciki ku kawo mun shi nan an kyari an zo kai gun da nake so a zo kai kai sa gaskiya wannan zalunci haba kowa ya san Ahmad mutumin kirki ne ki kuma ki zauna ba zan zauna ba gida zan tafi wallahi ba zan kwana anan ba ku tashi mu tafi ha ta so ta sani a cikin matsala zan zo in tattime ki in ajje ki da ƙarfi yanzu nan matar tawa kana amarya an wanke ta tas sannan wani garki ya sa hannu ya idan ban sa mun tashi anan kowa mutu ba yake ne duk sharrin da kowa kulla sai na warware shi anan na mutu kawai na mutu kawai a sa bindiga kawai a harbe ni kawai in san na mutu kawai gaba daya na rantsa da Allah da na sani wannan dinar da ba a yi ta ba na rantsa da Allah da walima ta ne hankali na a kwance aka yi shafa fatiya na shi ta mata ta a ɗaki lafiya lau duk da wannan masibar ba ta faru ba mata tafiya ne? Tafiya zan yi. Amma ni kaina ban san inda zan je ba. Baki san inda zaki je kuma ba? Ya kamata a ce kin san inda zaki je kuma. Da gaske ban san inda zan je ba. Na daɗe a gurin nan ina ta tunanin abin da zan yi. Daga ƙarshe na yanke shawarar na tsayar da duk wanda ya zo wucewa. A cikin kuɗi kike bani wannan amsa ya kamata a ce kin san inda zaki je. Kuma sai gashi bani da su. kuma a cikin hankalin ki kike sosai kuwa tabbas a cikin hankalina nake amma na fi mahaukaci rashin sanin madafa sannan na fi gajiyayye sarewa sannan na fi kasalalle sarewa dama na tsaya ne ko da dalilin da zai sa in taimaka miki kuma tunda babu shi dan Allah malam dan Allah dan annabi ka rufa min asiri ka yi dan Allah dan annabi ka dauke ni ka dauka cewa ni mahaukaciya ce ka dauka a haka nake buƙatar taimakonka dan Allah ka taimake ni idan na ɗauke ki wani taimako kike tunanin zaki samu a wajena ka ɗauke ni in kai ki ina kai dai ka ɗauke ni mana idan ka ɗauke ni zan sanar da kai inda za mu je shikenan bismillah shiga mu je in tana inda zan kai ki? Na dai tuno ina jin yunwa. Oh, ita ma mantawa ake da ita? a halin da na fito akan iya manta komai ma na ga yanzu kin samu nutsuwar da zaki iya tuna abin da zaki yi nan gaba ko kaga ni fa yanzu abu ɗaya zan iya ganewa shine cin abinci cin abinci kina da kuɗi eh ina da su Salamu alaikum. Yawa hajiya ga can ne. Mu je kawai. Rike canjin mana. Kai da mu je mana. Kin tuna inda zan kai ki? Eh na tuna mu je. mata? Na'am malam. Yawa gashi mun zo. Amma kana ganin anan din za a iya ganin su? Ban tabbatar ba. To amma me yasa ka zaɓi nan a matsayin gurin da ya kamata ka kawo ni? Ba zaɓa ne ba. Nan gurin shine kama da inda kika ce min kina so ki zo. Kuma ina tunanin insha Allah za ki nasara in kika shiga. Halimatu dai. na gode Allah ya bada sa'a amin Ya ke ciki ne, ya mudu Wani lemo ɗaya. Ɗan fashi, ya ke ciki ne. Ya mudu ya mudu. san ka fi son sa da sanyin sa <laughs> eh Allah ya dubiya ya dai kamar ke baƙuwa ce a wajen nan ko eh ba kama ba ce ni baƙuwa ce idan baƙuwa ce ke kina buƙatar sanin abubuwa da dama a wajen nan domin wannan gurin da kike gani waje ne wanda ya kunshi abubuwa da yawa tambaye ni tambaya guda ɗaya wanda zan iya baki amsa da sauri domin zan shiga cikin gidan wasa ne zan je in sa sunana don zan yi wasa yau eto eh yanzu na sauka kuma ina so na haɗu da 'yan fim ɗin hausa ne 'yan fim to zauna a jirani yanzu dawo na gode ya ne ah dan fat fat ya ake ciki ne yawwa dan fat uwa ka shiga raina duba nuna na dama ba gane ba nan ka nawo haganta ta tsaleliyar budurwa ce kaga da Allah wannan ɗabi'a ta ce na sani tsaleliyar budurwa ce kuma ba uwa ce ɗazu ɗazun nan ta sauka ɗan barka ne ya aji kuma ga san dai halinsa to kai ya ka san bakwa ce da Allah ta bata ka ta to baku dole gani ya san bakuwa ce ta fa a taimake ta ka san bakuwa ce yanzu nan ce ga ita hannan Baby, ‘yan mata? Ah. Ok, gaskiya ne. Gaskiya ne, da alama duka na zaki fara sha a gidan nan. Ki zaki mara? Mari go? Ok. Kai saboda gurinka ta zo? Ba su tafi mana. Gurinka ta zo? Ah. Eh? Ah, gaskiya wallahi kin ci albarkatin shi da na tattaka kai ware yawan da Allah ina ina magana kana ji ko za ka nuna mun zafin kai ne amma ba kuwa ce ke nan gurin ko? eh ni ba kuwa ce me ya kake nan gurin? me yasa ka taimake ni? ok abin da yake so ki ji kenan? a'a ni ba kuwa ce kamar yadda na faɗa maka kuma na zo ne saboda na ga 'yan fim ɗin hausa nan ya miki kama da gurin da za ki ga 'yan fim ɗin hausa kin ga shi ɗauki kayan naki kamar yadda na faɗa maka ina so na ga na zama jarumar fina-finan hausa ne ina so na gana zama tauraruwa kamar yadda sauran waɗanda suke ciki suka zama wa ya gaya miki wannan hanyar da ya biyo ita ce hanyar da za ki zama jaruma ko kuma akwai wanda yake shawara shi ne baki wannan shawarar wannan hanyar da ya biyo ita ce da ake zama jaruma a'a babu wanda ya faɗa min ni dai yanzu don Allah ina buƙatar taimakonka kamar yadda na lura ka fara don Allah ina zan gansu wato na so na miki nasiha amma ina ga yanzu na makaro tun daga shi yanzu hakkin zo gidan drama ba komai duk wani burin ki da yake bukata ki gani ina tunanin cewa duk wani jarumi da yake bukata ki gani za ki ganin shi inda kika zo nan gurin don Allah da gaske zan gansu kwarai da gaske Kai, amma da na ji daɗi. Sai dai wani hanzari ba gudu ba. ba Baki faɗa min ki ba, sannan kuma zan so in ji ɗan takaitaccen labari a kanki. Sunana Sadiya. Amma labari na yana da tsawo. Sannan babu wani abu da za ka tsinta na daɗi a cikinsa, ce ɓacin rai. Wataƙila wata rana na sanar da kai. Hmm, ba komai. ki san kowa an ce da yana da nashi sirrin ba mamaki ke yanzu naki ne baki shirin faɗa ba amma inda dai muna tare akwai lokacin da zai zo take ba yau ba ta gani yazo zo da wuri ya kamata a ce an yi an gama amma sigari ya kuma ko ɗaya babu ita kaje kawai kafo. wannan cikas ɗin fa kai na ma kama da wanda za ka gani tare da mace ka kyasa ta kawai fa magana ne ko ta ma ne a niya za a yi taimu ai ni dukiyar ka ce kawai a bar kiyayewa ta saboda masu kai hari ok alima je idan ba hai ya kamata a samu daga hannu malam fahad halima zauna na bismillah kamar kin san ke nake nema kuwa mm, daɗin baki yanzu ko zan yi wata daɗin baki ke zan mai kike tunani idan ma ka yi ba kaɗa ne zai yi ba menene matsalarka ƙawa na miki na kawo miki kuma sannu baiwar allah yawa sannu malam fahad mm? ina ka samu wannan tseleliyar yarinya ba fa halinka ba ne na ji daɗi da shi mun wannan shaidar duk da kin san ba halina ba ne to ina so ki ba ta kulawa da ko kuda ba na so ya taɓa ta <laughs> an gama babban kwaro godiya nake eh, buga mini sauti hausawa sun ce na yi riga na biyu wata bebi ta ki fulani tana ina za su je waɗanda suka zabi neman kuɗi a haka za su yi sana'a su wace irin sana'a kwanan gida kin sanya sunan gidan wasan nan kuwa ba ki sani ba to bariki kenan ki san na bariki duk yarinyar da kika ganta a nan gurin ta fito da gidan iyayenta ko ta fitsare kafata? amma kuma halinta shi zai kwace ta kin fahimci me nake miki magana idan har yarinya tun daga gidansa a fitsara take to za ta zo ta tarar da fitsara irin wanda bata sani ba yana jiranta idan kuma tana da kamun kai to za ta ceci kan nata da wannan kamun kai tabbijan amma gaskiya da wuya babu wuya haka zaki ci gaba tarereye tarbiyyar ki ke ma domin ki kama kanki ne ko ba zai zama abu mai wuya ba ko kuma a hakan har na fim san gobe am ladio hmm? kin san ta a gidan wasan nan ke kaɗai na fi amincewa da ita ko ga amana na ɗauka na baki domin ku je ku zauna da ita a ɗakin ki kuma tabbatar da cewa yana shaida kyakkyawa a kanki kisan ni ba zai yi a ce na je na haɗa ɗaki ɗaya da ita ba ko? Tun da har ka yarda ka bani shaidar haka, kai ma ka san ba zan ki amsa ba. To na gode, mu je ko? ya gida ya kike kwana biyu wala lafiya lau sannun ku fa hello dpo allah ya ba kwamishina suna kuma aka kama ranka daɗe yan mata nawa ne to wani zan zo zan zo <laughs> zan zo amma sake su wannan ba sai abin nan ba to shikenan Allah ya taya ruko. Mm, mm. Sannu ba. Godiya nake ladiyo. Wannan mutum yar far ce? Eh, ita ce. Ki geshe shi fa shine chairman. Yawa sannu ki. Lafiya kalau. Lafiya kalau. Yawa. Alhamdulillah. Yawa chairman, yawa. Am ladiyo. Ku shiga ciki ku ba da sunanku saboda za ku haurawa anjima. ina zuwa bari je karɓo wasu silinda eh ina zuwa hello dijo ga nan zuwa ma zuwa rawa kuma wace irin rawa yau na ci albarkacinki saboda ciyaman mace bata isa ya ce ta je ta bada sunanta ba amma yau saboda daraja fahad ya shafe ni to ainihin rawa ce ban gane ba faladiyo ah, rawa dai da 'yan kallo suke kalla kuma zan iya Kuma ba fim kike so ba? Haka ne fa. Wani suna zan bada? Sadiya Gamji. da dama dai yi sun ɗauka wasa ya zo ƙarshe. To jama'a wasanmu bai zo ƙarshe ba saboda za ku yi arba da sabuwar fuska wanda take tafi daga sabon wani duniya jama'a sunanta halimatu sadiya ina sadiya gamji don allah jama'a ku tafa wa sadiya gamji ta ta za mu haɗa ta da ladiyo sudan jama'a ku tafa ladiyo su da wai wani irin kallo kake ta miƙo min ne tun ɗazu haka kallon siffa mabambanta har da tsana ko eh to idan ana tsanar mutum idan ya abin gwanta to har da ita kowa da irin yadda yake kallon al'amari to ni ma yanzu ya kalli na wannan al'amarin in ya abin gwanta to ni ma zan yaka tunda baka zama ba ba za ka taba zama ba <laughs> wato ban san me zan ce miki bane da na yi da kika zama haka wato a gaskiya halima kin bani mamaki matuƙa da gaske ban taɓa tsammanin haka kike ba sannan kuma yadda kika nuna min cewa wannan ba gurin da ya kamata cikin kin ba ne ya kamata ce tunanin ki ya haura ya kamata ce kuma kin zamo ɗaya daga cikin jaruman fina-finan hausa ba nan gurin ba kamar ka sani wannan shi ne burina yana ɗaya daga cikin manya-manyan dalilan da ya sa na baro gidanmu yana kuma cikin dalilan da nake so na gana na cimma buri a rayuwata ni kuma idan dama ta ita kaɗai ce ta rage a duniya zan iya mallaka miki ita na tambaye ka? Hmm? Allah sa na sani an taɓa ce maka kana da kirki? Hmm, so ɗaya kawai <laughs> to yau na zama ta biyu kai mutumin kirki ne fata kuma daga yau kowa zai ci gaba da ce maka kana da kirki na gode da haka wai a gurguje haka ka samu guri man dan Allah ka zauna dan Allah ki tashi mu tafi kan milati kai to ai ni damun ashirin nake ladiyo fa nake jira tun ɗaz za mu fita kuma yanzu ka zo ka ce akwai inda za mu shikenan yanzu tashi mu je idan kin da daga unguwa sai ki gaya mata cewa akwai tafiya ta same ki mai muhimmanci wanda ta fita ta tashi mu je to bari in karasa daura dan kwano karasa ta Mari da Rosh, rosh, rosh, sauri mana. <laughs> Mu je dan Allah haba. Sauri, sauri haka mu je. Na gama. Na fi A gaba za ka sa ni? Sosai kuwa. <laughs> yasa za ka min haka? Amma ai na gaya miki ba laifi ya mari. Kun ba da kuskure ne ba. La! Bilkisu. Halima. Salisu S Fulani. Halima. Za ki bata musu aiki ne ki shiru mana ba ki gasna aiki bane? Ah, Bilkisu. Ke bar mana. Salisu. Dawo baya mana. Yanzu kin ga suna aiki ko? Wa ya kawo ki nan gurin? Kai ne. To ki nutsu mana. Sorry da to. Ya guri. so nake na je na gaisa da su ne don Allah ka kinga ki bari a gama za ki gaisa da su court za mu sake shot din sunana director Ishak CD. Ishak la haula da mun kai ne director ƙwarai kinga ki haɗe mamakin ki a cikin zuciyarki za mu yi magana fahimta ne ana. kaga bata ta nuna mamakinta musamman ma ga waɗanda ba a saba ganin su a fili ba sai a bayan fage gaskiya na yi matuƙar farin ciki da na ganka ban taɓa tsammanin zan iya haɗuwa da kai nan kurkusa ba a cikin daraktocin da nake bibiyar aikinsu kai ne gwarzona <laughs> na gode to da dama fahad mutum ne wadda na daɗe da saninsa ba tun yanzu ba ya kuma nuna min yana da buri da kuma ra'ayin zama jarumi to akai akai yakan tuna min amma Allah bai yi zan bashi dama ba kwatsam daga baya kuma da mun sake haduwa sai gaya min cewa yana so ya sauya ra'ayinsa ya sau ra'ansa akwai wata jaruma da yake so ya kawo um, Darakta ai ba sai ka mata wannan maganar ba da mun shiga cikin maganar mu Darakta kawai. A'a ai shi abin alkhairi ya dace ka sanar da mutum don ya san daga ina abin ya ɗauko asali. Wannan dalilin ya ya ce ya haƙura. Ya haƙura? Ƙwarai kuma ba don kowa ya haƙura ba illa ki Saboda ki samu damar zama jaruma. A'a ba zai yi ba Fahad. ba zai yiwu ka haƙura da cikar burinka a kan nawa ba ya za a yi ka haƙura halima na tabbatar da cewa jikin san na mallaki hankalin kaina ko zan iya bambance abin da nake so kuma da abin da ba na so haka ne za ki min butulci ne akan abin da ɗora ki kina so ko ba kya so hello ranka yi daɗe barka da dare an yi da lafiya a awon layi ranka yi daɗe a kawai dai na kira ne na gaishe ka ok to ok ba komai ba komai to shi ke na ranka ya daɗe sai na ji ka mhm, na gode mhm. superstar producer na aiko dan su mala kira ki kika ce mun ba ki zo ba shine ka zo da kanka dan ka wulakanta ni ai kalamai na ba su kama da wulakanci ba kalaman ka sun yi kama da haka mana look kin ga fa biyan ki muka yi fa bai kamata mun biya ki ba muna ta kokarin avoiding din wulakanci amma ke kina kokarin ki samu a ciki kin gane ko nawa ne kudin naku ina dubu ɗari ne ko to na fasa yin aiki koma mai wannan darakta ya so yes yarinyar nan ta tafi ba to sai me dan ta tafi darakta binta zaka komi. ni ina ji kamar nabi ta wallahi saboda me ita ba ake yi darakta to ita ake yayi ba Allah bane ya dauka ta kai matsayin look barin ga yamma na baya yadda aka yi promoting din ta kai wannan matsayin sai a iya promoting din wata ta kai ba wani abu bane duk abin na Allah ne kuɗi na fa kun da ina so na mafatin da muka gama wannan sun din tana cewa za ta tafiya na san yarinyar na akwai matsala sa hello mm, sai mu je sai ta fara wannan suna sai mu je sai ta dudduba ibada eh, damuwa. amma a bari tukuna ai break ai sallah a ci abinci sannan sai a ci gaba mm, so um, amma ina producing yene ne ma wallahi ban san inda ya wasa wallahi yana can ya tafi ya bi ta yana bata hakuri tana cikin mota bata tafi ba hakuri kuma ne wallahi yana da matsala an kai dade yana da gaskiya fa saboda yanzu fim ne idan babu salisu ko bilkisu gaba ɗaya lami yake zama haka kuma na ce ni ba zan yi aiki da ita ba sai ya yake harta bilkisu gaskiya ki hakuri mun samu wata marga mun canja mai yiwa a gaban mahaɗu to ka gani an jaza maka dama mutane na neman date a na ba su samu ba kuma fans ina sun gayyace ni dubai da uk kuma dama ina neman sararawa kaga yanzu shi kenan kai kuma director ina son ka kwana da sanin cewa idan aka kawo maka aiki nan gaba ba zan yi ba ke ma haka zalika ya kamata ki san cewa labari shi ke kiran jarumi ko jaruma kin ji ko babu wani labari da zai zo gaba na har ya kira ki daga yau oh really ina son ka san da sanin cewa tauraruwa bilkis ce a gaban ka kuma a wannan zamanin 'yan kallo ba su da gamsuwa idan ba su ganna a cikin fim ba na ji daɗi ka ce zamani ko kin manta cewa ni ne director ishak sidi ishak eh na yi zamani da dozin irin ki. yau ina mansura isa ina safiya musa ina mai da ibrahim duk suna can sun gama da kowa lafiya saboda su irin wannan izzar da jiji da kai da kike yi ba bilkisu ina so ki san cewa lokaci alƙali ne <laughs> dan malamai kuma na shiru muna fukai koi so kuke sake rishutun ne ku zo ku yi wannan izzata ku ta banza yi briefing ɗinta sai amma abin nan ku je break da Allah ku ga musu break eh after ina hafi zaki ne yana ji yana ta producer kaka da mu za mu yi aiki da wannan abin da so da ke ina so ki nutsu kin ji ko okay duk abin da na nuna miki su zaki so um, idan kuma kika samu kanki a wani hali da baki fahimci wani abu ba kar ki ji tsoro ki ga mu kin ji okay sir bismillah muje hold on so bari zan baka instructions na gama da da sunan gurin um so um uh, sales plan yeah, kana nan gurin um eh, ke kuma zaki tsara ganin position kin gane so in kika tsara ganin position din na ga miki movement ɗinki na farko nan ne dan eh, eh. sai lokacin da ake juya ki wani magana in zaki fara rawa kuma sai ki dawo sai ku yi sai yi kin ji ko that's it so um, ku zama coordinated ku abin da kuke yi shi da ita kuma su yi abu daban so i hope you get it so camera roll to camera rolling music mazari na mazogal mazari mazari ya sunana dan mazari duba duba dan mazari mazari na mazugal dan mazari mazari na sugugal dan mazari mazari mai sigal dan mazari duba duba dan mazari mazari na mazugal dan mazari mazari na sugugal dan mazari mazari mai sigal dan mazari duba duba dan mazari mazari na mazungal dan mazari mazari na sugugal dan mazari mazari mazari mai singal dan mazari duba duba sannan kundin bala sanki nake so duba duba kar da kiyo ko kwanto dan Allah a bar duba duba kyakkyawa aka kallo har kishi ake duba duba saka saka furta batu mai karko sassaka mini saka saka shakka dan ki zo tuka tuka keken shanu ko doki ki taho ki hau sauka sauka dan hangen ki hakika zai sa demuwa taka taka so taso baki na dole na washe ta kwaso kwaso furcin nan mai kawa ne da ya ce mini ta so mazari mazari mazari eh. mazari mazari mazari eh. mazogal soyayyar aloko eh bege zalla dan mazari mazari na mazogal dan mazari mazari na sagogal dan mazari mazari mai sigal dan mazari duba duba rabani da mugun fatakin ta a bar yabo bege bege tashi ki min izini dan Allah ya ki zo dage dage ga makiya na kallo kar da suka sara zuge zuge murmushi kawo kawo batun cikin sabatu ne na soyayya dawo dawo dan mazari mazari na mazugal dan mazari mazari na sugugal dan mazari mazari mai sigal dan mazari doba doba dan mazari mazari na mazugal dan mazari mazari na sugugal dan mazari mazari mai sigal dan mazari doba doba gaskiya da na samu jaruma insha Allah ba zan sake yin wani aiki ba sai da ke amma dai ina fatan ba za ki wulakanci irin na Bilkisu ba ko insha Allah ba zan yi ba ko da a ce na kai rabinta shi kenan ballon waya ki ki mun flashing zan yi sabin ya so kin gane ah nagode mhm. Darakta na yi ko? Kin yi mana da biki baya zan gaya miki. <laughs> Na ji daɗi sosai. ni ne da jin daɗi saboda ni ne biki ba kunya ba ko kuwa haka ne Allah sa dai ban katse muku wata tattauna da kuke yi mai muhimmanci ba a ba damuwa yanzu dama nake so in je in sallamo su so you can keep her company ya ake sadiya sunan ki ko eh. mutane suna ta yaba miki ko ni kuma gasu gaskiya ban yaba miki sai dai na jinjina miki <laughs> to ai yabawa da jinjinawa duk ɗaya ne ina da maganganu da yawa a kanki amma ban sani ba ko zaki bani dama a duk lokacin da na kira ki insha Allah ba ni ina baki labari kina tashan shan lemo dan Allah haka kuka yi wallahi haka muka yin faɗa miki kin san mutanen da dan jiji da kai amma kin san me duk da haka a gurin waɗanda suka karɓi nan bana sun kai mutum goma haka suke gaskiya Fahad ya sadaukar ban gane ba ya jima a rayuwarsa yana so ya shiga fim shi yasa bai cika zagewa a gidan wasa ba saboda burinsa ba gidan gala ba ne amma ya sadaukar don ya taya ki cika burinki Allah sarki Fahad gaskiya Fahad gwarzo ne kuma ba abin da zan ce masa sai dai godiya Hello? yanzu idan na ce miki ina shirin zuwa inda kike me ya dace ki zan yi maka kwatance ne kawai daga ganin ki da ne sau daya na tabbatar da cewa lalle kina da kwakwalwa <laughs> ai ni ma tun daga lokacin da na fara ganin ka na tabbatar da cewa kana da zolaya yanzu dai kwatanta min da bakin ki to idan ka zo sabon gari sai ka tambaya ka ce ina ne gidan wasan sk na allah sai ka kira ni in ka zo kofar gidan to ki zo a cikin shiri saboda ina zuwa fita zami <laughs> to shikenan sai ka zo kin san waye Salisu S Fulani. amma dai kin san ba sayar da ke zan yi ba ko <laughs> to ai ba a siyar da mutane kada ki ce ba ki san inda ake sayar da mutanen ba <laughs> idan har ka san gurin ni ma ina buƙatar sani sadiya kenan to me zaki da sani. kai ka zan yi <laughs> kai wallahi baki da dama gashi wannan fa wannan shine script takardar da ake rubuta dukkan labarin da ake yi a cikin fim jaruman da za su fito a cikin wannan shirin kuma su ne salisu s fulani tare da sadiya gamji ni kenan idan dai sunanki kenan to ina nufin ki alhamdulillah allah na gode maka shi yasa na ga yana da kyau ina so in ɗauke ki in kai ki inda za su sauya ki ina kenan zan kawai ran sauya na sa a cikin tunanin da kike har da tunanin fim da zamu har da na karamcinka na rasa dalilin da ya sa kai mun wannan kyautar sadiya ke ne, za mu fara rayuwa tare da ke saboda haka ina so daidaitonmu ko kuma in ce tsarin rayuwa ke zama daidai da nawa ina so duk wanda ya gan ke gani ya yadda cewa ni da ke daidai muke a yanzu <laughs> to Allah ya sa yana da kyau ki rike wayannan kudaden a hannunki yanzu fa kin fita daga saun normal mutane Allah ya ɗaukaka darajar ki a idan duniya saboda haka yana da kyau san matsayinki sai mun yi magana dan mazari mazari na mazugal dan mazari mazari na sidogas dan mazari mazari masu dan mazari duba duba ah, ah, ah. ta sadiya lima ya ki taho da wuri halimatu ke ce wanda kike mafarkin mai gurbi na amma na san ko a yaren tarki an taɓa faɗa miki cewa tafiyar jirgi daban take da nake keke kuma daga ganin ki sai kika bani tausayi wani irin tausayi kenan tausayin zaki gaggauta rasa abin da kika zo samu idan ki rufe kuma na ga haka akwai ciwo ko kin taɓa fuskantar ire-iren wannan ne a cikin masana'antar ko ban taɓa fuskanta ba akwai wanda suka zo suka same ni kuma suka tafi suka bar ni wasu shaye-shaye suke wasu sun lalace wasu ma sun haukace wasu ma ba a san inda suke ba to amma ni kina tsammani na daga cikin irin su kenan ba tsammanin ki nake ba kina ma daga ciki saboda siffarki da launinki da kuma wautarki shi ya tabbatar min da haka <laughs> yanzu kin faɗa min ne saboda na gyara ko kuma kin faɗa min ne saboda na gudu na barki a masana'antar na faɗa miki ne saboda ki gaggauta mantawa da mafarkinki dan za ki tafi ki bar Bilkisu Abdullahi a Ko da a ce yau na bar harkar, zan bi kirji akan cewa an haɗa ni da Bilkisu, wadda na daɗe ina kwaɗayin daga tasan ni. Karki damu, yanzu za mu fafata da ke, na gode da tunatarwa. Ni zaka ka ciwo mutunci akan Bilkisu? Eh? Ni za ciwo mutunci akan Bilkisu? To ga ka ga ita nan. Daga yau na barka da ita. Duk abin da za ku yi ku yi babu ruwana. Ka ji ko? Cut! sai ki mare shi so lokacin da kika mare shi jos za ki fita shi kuma zai dafe kuncin da me yasa kake gudu kakka ƙara bani hakuri ni zaka ciwo mutunci ni zaka ciwo mutunci a bainan nasi a cikin jama'a eh ki mare shi hakuri zaki kin gane fim ne ake yi dole sai an dan samu mara ne okay mu je let's go action Director, ba zan iya ba. halimatu sadiya duk ku kaka ne ana son kuncin ya dan taba haka just try fin ne halimatu Allah yi sori mana ka bani kai nake zuba wa mana yawa gashi kai kaga yarinyar nan tana ja duk da dai ba kallon fina-finan hausa nake ba amma kaji sai maganganun ta ake kika ce haka kai alamu da kuɗi na nake zuwa nake siyo fina-finanta na san ko baka ce na san wannan yarinya ce kai ma ai ka san mai sana'ar ita fa kaga ta zo da ɗaukaka kamar tauraruwar hamada burinsa masoya saboda ita sai zancen ta ake a ko'ina kayan nasa a rabolin malamji kaji to kai ma ka san da aure da mutuwa duk lokaci ne amma ina da burin yi nan gaba insha Allah kuma a cikin irin masoyan da kike so suke son ki za ki so samun wanda za ki aura ne <laughs> a gaskiya ba ni da wannan burin masha Allah ya maganar awal din da muka ji an ce za a yi wanda ba a taɓa yin irinsa ba kina tunanin samun wani abu a wurin kuwa to ina fata dai amma akwai manya a gabana sai dai kuma ban fidda tsammani ba ina addu'ar Allah ya sa ina ɗaya daga cikin waɗanda za a ba wannan award masu sauraron mu wannan hira ce kai tsaye muke yi daga gidan rediyon amat entertainment radio ga ina ta neman ka. Neman me yake mu? Yaushe rabanka da Sadiya. Oh, dama maganar neman da yake min kenan? Kada ka rika hukunta kanka akan hukuncin da baka dace da shi ba. Me ke gani tare da ni? Fahad, kana santa? me hakan zai amfana da ni me yasa kake cutar da kanka me yasa kake jin haushin ta alhalin bata san halin da zuciyarka take ciki ba ita makauniya ce ba makauniya bace. amma zuciyarta bata kalle ka haka ba ya kamata ka waiwayo da hankalinta inda ya dace ta ganka fad mace fariritawa da nunawa take so bata ziyarce ni ba ne ba haka sadiya ya kamata ta zama ba idan bata zama haka a da dole ta zama yanzu aiki yana mata yawa dole ka yi haƙuri ka amshe ta a yanayin da take yanzu idan ka sanar da ita halin da kake ciki za ta saurara za ta gyara za a musu a wata na kira ta ta ce in faɗa maka wayarka a kashe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 Allah ya tsare ni da aikata abin da zan yi mala'iku su kwana suna tsine ni ana nuna miki ma'aiki kina rintsa ido ko kuma kina nuna min jahannama ba gaskiyar magana ko ni da na san haka aure yake wallahi da ban yi aure ba ni duniyar gaba ɗaya nake da na sanin zuwa na ma wannan gidan mijina farar uwa ta biyar ƴaƴa da tsuwar mai gida ladabi sirrin ciki na da ke so ba rabuwa min yi alkawari gidan mijina na zo ne saboda ina so mu kawo ƙarshen abin da ke tsakanin to kai kuwa me za ka yi da har za ka kawo ƙarshen alaƙata da kai <laughs> to sai me dan kana da ɗan ni ma ina da ita wallahi kin cuce ni ashe baki da mutunci ashe baki da mutunci baki da kirki ga malam kar ka zuba min da mutunci a gaban garin na yi duk wani makircin da zan yi amma baka faɗa darko na ba gidan mijina labari tsara nazir alkano sanda zuwa masoyina shirin mas'uda ibrahim zubi shiryawa shirin salis s plan umarni aminu s bono dama na faɗa miki cewa zan yi dare amma ka ce min zaka je gurin karuwa bilkisu ni ki faɗa mai irin wannan magana ƙarya ne maka ba gurin karuwa ka je ba yanzu ka gane abin da nake nufi wani ne turo miki wannan mota? wallahi kowa ya muna miki ne so kawai ke shiga tsakanin na wallahi ka bani mamaki bari in faɗa miki makamin maza da suke amfani da shi idan suna son su cuci mace ko kuma su hana ta ɗaukan fansa idan suka yi maki abu idan kin ce za ki rama sai su ce wai mala'iku suna tsine maki to su san da suke maka su mala'ikun shi masa albarka suke wallahi kake yarda da wannan kul gidan mijina